Ah, ah, ah. ya garin very good ashe kin samu sakona ba sani dan doga kama hanyar ka tafi dan Allah dan annaba ka yi haƙuri kar ka ƙara zuwa inda nake wai me ma ya kawo ka nan din haka garan ba wani abu dan doka na faɗa na ce dan doka ka kama hanyar ka tafi amma dai kina bani mamaki ita rayuwar nan ita aika-aika ba watsaya ake sai an auna ko an hange yadda za yi ba a yi ta yanda ya dace Ni aika-aika wata zamu ni ba na son jin wani abu da gare ka dan doki dan Allah ka tafi zan ma ihu barawo kama hanyar ka ka tafi menene kuma ke saki cikin ki ni ba wai tona miki a cikin zan yi ba to na wasiri tonan asiri kai dan doka kana da abin da zaka tona min asiri akan shi ni ban tona maka ba ni da nake mace dalla wuje ka tafi ba wani abu za mu wanda kowa bai sani kin ta abin nan na sani ki take tunce ki menene nan nan patri ha ba farata ka ba yanzu kar ka ƙara zuwa kofar gidan nan na gaya maka sai ka zauna ka zauna nan ka ci gaba da zama nan a lalle wani ne bata san da bakin ta san police inspector bakin mutumin da a kwatakwali ya kwasan kwatakwali Hello. Ina jin kai ya kuka yi da shi wannan wani irin zance kike mara jin daɗi kai ca walla ke kika so a to ke kika so mana kika kyale shi baki ya gashi ba Allah ka wata kin ga zan kira ki bari zan kira ki zan kira ki na ce kashe to ta sabon gari ashe dama ana ganin ku manyan ƙasa. Talaka na ganin ku? Ya gari. <laughs> Normal. Ya bayan saduwa. Mun gode Allah. Ya kuji ba ba. Ga ta muna yi. Ya gani ba kyalewa. Wannan aikin mu ne. <laughs> na sani yi. Kice da na yi sa'a. A babba ma kuwa. A to idan ba damuwa ina kwaladidi. To ba dai wannan ba rike nan. Rike da hannunki wannan kayan. Rike. Yawwa. To da Allah idan Ladi ta zo ki ba ta kice inji ne. bawa? Eh ki in ji ne. Saboda kare yana min hankali, kare yana a jawalli na, shine za ka ɗau sako ka bani in ka ce in ba ladidi. ya yaga ka a wajen nan. Ya haka kuma. Kala dube ka. Sha ka tafi kawai. To ba ki san abin arziki ba kenan wannan. mutumin da aka ce da kai bai san abin arziki ba an zo cira na an waye ko an samu lokacin da za a rika yi eh, mana wulakanci. a cikin goge fa dama kyayi abin da kika ga dama mana